Foto na sha ɗaya Maryamu da Yesu wurin kabari Yohana Sura ashirin aya ɗaya zuwa goma sha takwas Wasu abokan Yesu suka ɗauki jikinsa daga bisa gice suka kuma binne shi kabarinsa yana cikin wani sabon wuri inda ba a sa binne wani mutum ba suka danne bakin kabari da ƙaton dutse Yesu ya mutu ran Juma'a, kwana biyu suka wuce ran na uku, Yesu ya tashi daga matattu, Allah ya girgizar ƙasa sa'an nan mala'ika ya zo wurin Yesu, ya ture babban dutsen nan, Yesu ya tashi daga matattu ran Lahadi, tun da safe ran Lahadi, wasu mata suka tafi wurin kabari, amma suka yi mamaki. da suka iske an shanye ƙaton dutsen nan kuma babu jikin yesu a cikin kabari ɗaya daga cikin matan nan sunanta maryamu magdaliya yesu ya fitar da miyagun aljannu bakwai daga gare ta ta zama mai bin yesu wannan mace ta ga mala'iku biyu cikin kabari suka faɗa mata Yesu ya tashi daga matattu. Maryam Magdaliya ta yi gudu ta iske wasu daga cikin almajiran Yesu, ta faɗa masu abin da ya faru. Yesu ya tashi, suka tafi da sauri wurin kabari, suka yi mamaki da ba su iske shi ba. Dukansu suka yi tafiyarsu, amma Maryamu ta tsaya wurin kabari, tana kuka domin ba ta san abin da jikin Yesu ya zama ba. nan da nan sai ta ga mala'iku biyu cikin kabari suka ce mata, Me yasa kike kuka? ta ce, Domin ban san inda aka ajiye jikin Yesu ba. Lokacin nan Yesu ya tsaya bayan Maryamu ya ce mata, Me yasa kina kuka? Amma ta yi tsammani ko mai gona ne, ta kuma ce mashi, Ko shi ne ya ɗauki gawar Yesu? amma Yesu ya kira sunanta, da ta shi ya ambaci sunanta, Maryamu ta gane da Yesu ne, kuma hakika ya tashi daga cikin matattu. Yesu ya san sunan Maryamu, ya kuma san sunan kowane ɗayanmu, ya mutu sabili da mu, don yana so ya cece mu, sa'an da ya tashi daga matattu, ya gwada ma kowa shine Allah. ya ci nasara bisa ga mutuwa kuma ya lalata ayyukan shaiɗan da haka idan muna ƙamnar Yesu muna kuma yarda ga abin da ya faɗi ba za mu zama bayan shaiɗan ba amma mun zama ‘ya'yan Allah.